To masu kallo da sauraronmu barkanmu da saduwa da ku a filin a faɗa a cika wato wanda shiri ne da sashen hausa na BBC ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidauniyar Makata Foundation. Ni ne Haruna Shehu Tangaza wanda zan jagoranci shirin. Shiri ne dai wanda muke gayyato shugabannin da kuka zaɓa domin yi musu tambayoyi kan irin wato irin alƙawuran da suka yi muku da kuma sanin inda aka dosa a wannan shirin mun samu bakoncin gwamnan jihar zamfara honorable muhammadu bello matawallin maradun ya excellency barka da zuwa alharuna barka haka ma muna tare da wasu al'ummar jihar zamfara kai tsaye ta na'urar sadarwa ta intanet akwai kuma wasu da suka turo tambayoyinsu ah, ga gwamna ta wayar salula haka ma kuma ana cikin zauren muna tare da wasu da ga jihar ta zamfara da za su yi tambaya zuwa ga gwamna domin ya amsa masu kai tsaye to gwamna idan za mu fara wannan tattaunawar gadangadan kamar ya za ka kwatanta shekara ɗaya da watanni da ka yi a zaman gwamnan jihar zamfara na farko dai zan yi godiya ga allah subhanahu wataala da gwada muna mun kai tsawon wannan lokaci a bisa mulki wanda kamar da kowa sani a samun wannan mulki da allah bani na jihar zamfara na samu abubuwa da yawa a ƙasa wanda a da mutane sun ɗauki cewa jihar zamfara ba za ta iya koma kamar da take yanzu ba kamar da kowa sani da zamfara tana cikin kawahin labaru duk safiya domin za ka je wa an kashe can an kama nan an yi wannan amma Allah cikin ikon shi kamar da ni alkawali cikin kwana ɗari za a samu canji kuma muka tashi tsaye da ni da makarabban gwamnati Allah taimake mu da addu'o'i na al'umma muka samu sauki wanda yake babu wanda ya tunanin za a samu wannan sauki cikin kwana ɗari wanda yake um, cikin kwana ɗari ɗin nan uh, sai da muka yi kwana ɗari uh, kusan kwana hamsin da kusan uku ba tare da an taɓa kowa ba kayan mai kwana ɗari wanda ke alhamdulillahi ba yi na bane addu'o'i ne na al'umma da kuma allah da ya shigo cikin lamari domin shi allah shi ya ba mu wannan mulki kuma yana da dalili kuma allah baya kuri mutane sun ta addu'o'i na allah shi kawo sauki da kashe-kashe da ake yi na al'umma kuma allah ya kawo mu don haka allah ya shiga cikin al'amari kuma alhamdulillahi har bisa ga yau mutanen zamfara za su zama shaida na cewa yadda ake a da yanzu zamfara ba haka take ba to sauran fannoni na rayuwa fa kamar aikin gona ilimi samar da kiwon lafiya da sauransu eh kamar da na faɗa ma mun isko matsaloli masu ɗimbin yawa misali muna da makarantun ne masu yawan gaske wanda kuma mutane duk da mutane na da uzuri ah, ina so a fahimci abinda babban abinda ne ta karfafa a lokacin maganar tsaro wanda yake kowa ya san matsala ta tsaro yadda take da kuma shawukanta ba karamar matsala ba ce domin duk abin da za ka yi idan babu tsaro ba za ka iya samun ilimi ba misali idan baka samun ma al'umma tsaro ba makaranta ana cikin karatu za a taya a wace makarantar sannan harkar noma ma ba ta yiwuwa dole sai da tsaron domin za ka ga cewa noman ma zai buwaya kana ko na kaza a je a ɗauke ko a je a kashe ka so haka abin da na ba da muhimmanci ko ga alkawla na shine tabbatar da tsaro domin sai da tsaro duk waɗanda matsalolin muke samu su ah, mun daɗe muna gwaggwarmaya kan tsaro tun lokaci na maganar sulhu da wasu sun yadda wasu ba su yadda ba da yake ah, kamar yadda ka faɗa cewa babban muhimmin batu ga jihar zamfara shine tsaro ta yi fice a ƙasashen duniya da kuma a nan najeriya kan batun rashin tsaro satar mutane satar shanu kashe-kashe da sauransu um, kuma mun san kayi alkawarin shawo kan wannan matsala tun ma kafin a rantsar da kai ka ce cikin hanzari kamar yadda ka shaida mana a wata hira da muke da kai watakila za a kunna mana wannan hirar mu to har ka tsaro gaskiyar magana za a ga cewa abin da ke faruwa a jihar zamfara abu ne wanda duk wani dan zamfara ya san yadda abubuwan da ke faruwa illa dai rashin sa kai ne da kuma natsuwa da a tsaya a abin da tsakani da Allah amma yana tabbatar maka cewa insha Allahu a matsayina na taba shugaba na kwamiti na tsaro na majalisar tarayya shekara hudu kuma babu abubuwa da ba a yi ba na tsaro inda na sani yana tabbatar ma al'umma cewa cikin lokaci kan gani Allah da zan kawo ƙarshen wannan rashin tsaro na zamfara da yadda Allah. To mai girma gwamna ka ga wannan bidiyon kuma ina fatan za ka iya tuna lokacin da muke wannan hirar ka yi alkawarin shawo kan wannan matsalar ta tsaro cikin hanzari shin da kace cikin hanzari kamar me kake nufi yana da wahala ga da ka kama hanya misali karhe biyu ka banku so ka ce za ka tasa maso kutu bai yiwa kai ka sani tsakanin ka da Allah amma yanzu kana iya zuwa so kutu ko ba ka zuwa any time kana yawa. saboda haka kamar da na faɗa ma matsala ta tsaro abu ne wanda duk duniya abu ne wanda ci gaba za a ta yi da shi har lokacin da haka karshe ne za ka yi lokacin da sai ka dwaɗe nan nan ya buɗe in ka rufe nan sai a buɗe nan so amma a matsayinka na shugaba idan ka dage ƙahahunka kuma ka yi tsakaninka Allah da gaske to Allah zai baka nasara yanzu misali yau ga shekaran jiya na san da cewa kusan local government shidda ko bakwai babu inda ba mu da soja da 'yan sanda sun kai ɗari da wani abu mun kai su kuma kowane guru muna da root goma sha takwas duk inda muka kai wa'annan sojoji da 'yan sanda mun ba su motoci guda biyar da abin da ake kawai za a kai su a jibge su a tafi to idan wani abu ya faru ya za a yi su tahi ba su iya zuwa saboda waje ɗaya suke to amma da sai muka kara da oke mun taimaka aje ku sahi Allah muna ba su kuɗin abinci dukansu yanzu magana kai muna da wajen soja da 'yan sanda sun kai dubu takwas da wani abu a zamfara wanda duk mun kai su garuruwa da ko idan misali an tai an kai farmaki ga gari to da jami'an tsaro sun tahi sun gani shikenan sai su dawo to yanzu ta wuce na yanzu mu in an je an kai farmaki gari to za mu ɗauki jami'an tsaro mu taimaki biki garin nan yan zan farashe da ne za mu je mu aje su mu ba su motoci domin su tsare garin saboda yanzu duk yan kwanakin nan duk inda an ka samu wani abu muna kai jami'an tsaro su tsare garin ba wai baruwa za su yi ba za su tsaya nan kuma duk inda wani rute yake yanzu mun ɗauki jami'an tsaro mun kai su nan mun jibge su ko mun ba su motoci ko da wani abu ya faru suna bi. amma tare da haka wani zai iya cewa har yanzu waɗannan har haren ba su tsaya ba a jihar Zamfara amma ka san yau ko maki Allah san da Zamfara eh, maki Allah san an samu sauki a Zamfara ba kamar da ba saboda abu ne wanda ba abu ne da zaka cewa nan take yayi ba bai yiwa saboda wasu din ma za ga cewa halin da ƙasar take ciki da talauci da wani bai da abun yi saboda haka wani ya mai da abun sana'a kayan ka raba shi da wannan abun ba karamin abu ne kamar eh, wanda ka gada ya taba eh, cewa ba za a iya samun tsaro a jihar zamfara ba saboda kamar gwamna ana kiran shi chief wato babban jami'in tsaro na jiha amma kuma tare da haka bai da wani katabus bai da wani karfin iko akan jami'an tsaro yayin ne ya kai ka samu wannan yanayi wato wani ya ce bai da iko ga jami'an tsaro ba gaskiya ba ne jami'an tsaro idan gwamnoni sun ba su haɗin kai kuma idan gwamnoni tsakanin su da Allah suke yi kuma idan ba a siyasantar da al'umma ba da jinin al'umma ba jami'an tsaro suna yaka kokarin su domin ni babu inda zan cewa ga inda nake son jami'an tsaro su taiba su taiba wallahi kuma duk wani abu da nake so in yi na kira su a lokacin nan za su zo lokacin nan kuma za su ta lokacin nan amma mun sha samun rahotannin wasu na al'ummomi na cewa an kai musu hari sun kai sun kira jami'an tsaro sun ce ba a bada umarnin su je ba. E to ba lokacin mu ba gaskiya. Ni na san lokaci ni ke kiran mutane don ina daɗewa ban yi bacci ba kuma duk inda aka samu wani abu za a faɗa mana. Sannan kuma a lokaci na na san da mun tura jami'an tsaro ba mu sa su baro za mu ce su tsaya garin nan. kamar yadda na faɗa ma abu ne wanda za a ci gaba da yi sai addu'o'i da kuma jajircewa na mutum to baya ga batun amfani da karfi wajen tunkarar wannan matsalar ta tsaro ka fito da batun sasantawa daga ciki har da batun wato kwanci da su 'yan bindigan nan har aka yi musu tayin ba su saniya biyu ah, ga wanda duk kawo bindiga ɗaya kirar ak-47 kamar kawo yanzu ina aka kai wajen aiwatar da wannan tsarin lokacin da kamar da na faɗa lokacin da muka fara maganar sulhu mutanen nan suna fara dawo muna da mutane wanda sun kama kuma suka fara kawo makamai da kansu ba tare da gwamnati ba su kokobo ba akwai wasu da sun ka ba yadda su ba da makamai da ni zamana da su suka ce to su makamman nan su ne kawai ke gare su su ne jarin su su ne komi an zo yan sa kai sun kwace dukiyoyinsu ko sun wani abu mai kama da haka nace duk magana yan sa a aji shi yanzu sulhu muke so ya kuke suka ce to su ba su da wani abu sai wa'annan bindigogin don haka mi gwamnati ka ba su nace to ni ban ba kuɗi domin idan ka ɗauki kuɗi ka ba su to za su yi amfani da kuɗin su ta sau makamai su dawo su to kawo yanzu shi wannan shirin naka wannan dabarar taka za a iya cewa kwalliya ta kuɗin sabulu misali a yanzu mun ba kowa komi ba har yanzu muna cikin program na aka kawo bindiga in ka da sulhu kyauta kuma har gobe ana kawowa domin bayan mun yi wannan sai muka fahimci to akwai waɗanda kana iya ka ba su shanu ma ita ma su su sai su samu kuɗi su ta sayo makaman saboda haka abinda muka kokari za mu kyautata rayuwarku shi yasa muka hito da tsari na yin rugga. kana yawo cikin daji ba ka da inda za ka tafi gwamnati ta yadda za ta gina maka gida kuma ta killace shi inda za ka sa dabbobinka sannan ta yi maku kasuwa a wajen nan dabbobinku ta yi maku asibiti ta yi maku makaranta ta yi maku islamiyya ta yi maku masallaci ta yi maku abatuwa wurin yankan shanu a gefe saboda haka tunda kuma ta ba ku filaye da za ku yi noma da kanku da noman rani da na damana akwai kanal da muka yi akwai kuma asdam da muka yi saboda haka wannan abu yanzu shi muke nuna musu kuma sun karba in ka yadda ka zo magana sulhu da kai da yan uwanka ga gida gwamnati za ta baka makullin gida ga kuma wurin kiwon shanunka sannan kuma ga asibiti ga komi sau haka da har gwamnati tana son ka dawo rayuwarka ta koma normal babu dalili da za a to kuma gwamnati sai ta ɗauki kuɗi ta baka domin zaman lafiya kai su suna so mu muna so saboda in babu zaman lafiya su ba su shigo cikin gari to amma mun san gwamna akwai waɗanda ba su yarda da sulhun nan ba sun yi kunnin kashi kuma na san a jawabinka na rantsarwa ka ce za a ɗauki matakin kamar yanke hukuncin kisa kan waɗanda suka suke waɗannan abubuwan na ta'addanci kamar satar mutane da ma masu basu bayanai to ina aka kai ga aiwatar da wannan eh, wannan doka ce kasan dole sai an yi doka a majalisar dokoki ta jiha na san sun yi karatu na ɗaya sun yi na biyu ah, sun je research na san da Allah da idan sun dawo za su kawo ma gwamnati wannan rahoton wanda zan rattaba hannu gare shi in Allah da suna dawa daga hutun da suke tafiya na shekara to shikenan eh, gwamna bari mu ji abin da su al'ummar jihar ta zamfara ke cewa dangane da ko gwamnatin ka ta samu wani ci gaba ko a'a ta bangaren tsaro tun daga bakin rukudawa sanu madobiya tun gabuzu unguwar liman kai duka yankunan da ke na area wanda ke bakin daji gaskiya ba su zama lafiya yanzu haka guduwa muke yi muna tashin hijira muna zuwa irin birnin magaji birnin tsaba eh, uban kasar birnin tsaba an aika mai da takarda cewa za su zo amma dai ba su zo ba sun dai aika mai suna zuwa mai girma gwamna wani irin mataki kake nemi ya ɗauka ko kuma wani mataki za ka ɗauka muna son a taimake mu taimakon gaggawa an ce an yi sasanci tsakanin 'yan ta'adda da gwamnati to amma mu ba mu ga ci gaban sasancin ba shine muke muke mai daraja gwamna in bai sani ba yanzu ya sani abubuwan nan a gaskiya a ɗauki kwakwaran mataki a yi bincike sasancin nan mu muna ganin har yanzu akwai gyara gare shi mai girma gwamna idan na yi maka bita bari mu fara da abin da sani kabiru ya faɗa daga can zurmi ya ce ba su iya zama garuruwansu sai sun koma har birnin magaji har ma su waɗannan masu satar mutane ko kai hare-hare sun yi karfin halin kawo takarda ga hakimi za a ce cewa suna nan tafi su kawo hali kana da wannan labari to ai kaga kwamishina ma na tsaro dan garin zurmi ne kwamishina na na tsaro na san shi dauran ko dauran dan mm. garin zurmi eh, kamar yadda nika faɗa ma yan zamfara cewa mm. abu ne wanda Allah ya riga ya kawo kahin inzu sannan kuma maganin shi ba wai lokaci guda ba ne sannan idan Allah ya maka ah, rahama to ka gode mashi domin sai ya kara ma yanzu kamar misali zulmi da kake magana akwai lokacin da kayan mu zo gwamnati za ga an kashe mutum ɗari nawa a zurmi. yanzu ya rage daga kashewa an ce ana tura takarda ne a bada kuɗin fansan misali da kai mm. su kansu mutanen gari suna da nasu matsaloli kwamishinan 'yan sanda an tahi wani gari ƙasar gumi an kamo wajen mutum bakwai mutanen nan bakwai takarda ce aka rubutawa sai a ta yi alaƙa ga gidaje mm. cewa ku kai kuɗi wuri kaza ku aka muku farmaki wallahi ko da aka to mutanen nan yan cikin garin ne yan cikin garin ne su ne kai da aka kama su har yanzu suna nan tsare to mai girma gwamna a daidai lokacin da kake wannan magana akwai wasu jama'a daga jihar zamfara da ke saurare kai tsaye ta kafar sadarwa ta zoom watakila eh, ban sani ba ko za a iya shigo muna da ɗaya daga cikinsu ko kuma biyu da za su yi tambaya ga gwamna in kina jin muka kira gwamna ya tambaya to ga ki ga mai girma gwamna matawalle wacce tambaya kike da sunana farida kwacido farida garba kwacido daga jihar zamfara da fata ina mai girma gwamna sanin da zuwa wannan fali tambaya ta ita ce dangane da halin da yanzu yaran jihar zamfara mai girma suka sa tsinci kansu kimanin yaran miliyan ɗaya ne ba su zuwa makaranta jazan farko ta wace hanya kake ganin za a magance wannan matsalar sannan ta yaya tsarin da ka fito da shi na gwama karatu almajiranci da na boko ta yaya kake ganin shi wannan shirin zai amfani yaran nan sannan wani tsari ne mai girma gwamna za ya ba wa jaurawa wa'inda suna da iya? kuma ɗiyan nan uwayensu sun mutu ko an kashe su to ta wani tsari ne za a taimaka ma jaurawa da su yaran sannan da wa'inda ma mazansu ba su da yara mun gode kwarai ah, bari mu je ga mai tambaya na gaba yawa nura ka buga muna jin salamu alaikum wa alaikum assalamu ga kaka girma gwamna me ya tambayar ka eh. cikin dakika talatin har yanzu gwamnatin jihar zamfara tana nada yan siyasa a matsayin dgs da kuma es so anya haka eh, ba zai lalata aikin gwamnati ba na duba da mu a tunaninmu za a yi sannan kuma maganar minimum wage cin wai gwamnatin jihar Zamfar a shirye take ta aiwatar da minimum wage ganin irin yanayin da uh, ma'aikata suke ciki mai girma gwamna ya ji tambayar ka bari mu ɗauki mutum na ƙarshe a wannan marra kafin mu sake dawa kanku sunana awal abubakar uh, wanda aka fi sani da awaliya kuma ina yi mai girma gwamna barka da zuwa tambayar da nake mai girma gwamna yaushe ne maganar airport ita take damun mu mu da an matsayin 'yan jihar zamfara mazauna waje masu harkar kasuwanci wanda muna bukatar zuwa gida akai-akai. Ga gwamnan nan zaune ga wuta ga masara. to bari mu fara mai girma gwamna mu fara da tambayar Farida ta yi maganar cewa batun ƙananan yara waɗanda ba sa makaranta kusan miliyan ɗaya da aka ce akwai a zamfara. Ah, an ce kayan alkawarin cewa za ka kamar ba su ilimi za ka fito da wani tsari na gwama ilimin boko da na addini domin a shigar da su cikin wannan tsarin kamar ina aka kai wajen aiwatar da wannan muna da wannan hukuma mai ba da ilimi bai daya hmm. wadda yake mun gina makaranta ɗari da wani abu cikin wata biyar hmm. yanzu magargada na kaima kuma akwai makarantun ne kusan dari da sittin da za su ginawa wanda ni nawa kashi kanta fa funding dina 1.5 hmm. billion na riga na bada gwamnati ya rage ta bada nata in ta bada kwarai ku yanzu idan muka yi wannan wa'annan makarantun muka yi za ku gansu kila kun za ku ɗauki hotunan su an yi su an ƙare some of them wanda tunane na makarantun da muke yi ba irin na da ba ne muna yin su yanzu gidan sama da sauransu to sai mu ɗauko za ka ga gari dole sai mun yi abun da za mu tabbatar da su uwayen yara domin har gobe wani bai yarda cewa dan shatta ya samu ilimi ba so sai mun yi abun da dole sai mun matsa musu mu sa dole mu tilasta musu kawo yaran su makaranta to akwai wani lokaci wanda ka ɗiba na kammala wannan ainihin shirin da ai da mun kare makarantun ne sadda za mu taimu buɗe makarantun nan nan duka na primary school da muke. domin mun yi su ma inda babu ma makarantun nan to wanda in kai shi inda da babu makarantun ne kaga za ka yi ne tunda ba iska za ka karanta a wurin ba mutane za ka ibo a kasa so shi sa muke so inda ba makarantu ne mun ce aje a yi su saboda haka zamu za zamu ta kaddamar da wannan mun aje in Allah da karshen kila ko kahin karshen wannan shekara muna tunanin mu yi wannan in sun kammala duka makaranta amma tunanin mu mu annan shine yanzu duk inda zamu je mu ba da ilimin nan mu tabbatar da wurin yana da tsaro domin akwai dazuzzukan da idan babu tsaron ka je kai makarantun ne a wajen aikin ba za ka yi to kamar batun tallafawa zaurawa da kila suka aka bari da 'ya'ya kila ko su ya mutu ko kuma kila mazajensu sun rasu eh, farida ta yi tambaya kan wannan na san akwai tsari da ake na gefen matata wanda ana ba mutane mata dubu ishirin duk wata hmm. wanda ga kamfen ma ba mai wannan alkawali ba mu amma za ku tambaya ku jiya zamfara duk wata mata na samun wannan tallafi kamar mata nawa uh, ina jin mata dubu da da ɗari takwas hmm. mata dubu ɗari takwas duk wata kuma duk kowace local government eh, sai across the local government mm. so kaga tunaninmu yau akwai macen da in ka ba ta dubu ashirin ga wata mm. tana ta samu ɗan ƙaramar sana'ar da za ta yi don ta kanta hmm. kuma za ku rinka gani matata da sauran mutane ake tahiya ba wai babu selection ana zuwa gida-gida babu ranmu da fatin da kake bukata ta duk dan zamfara na wani don Allah ya samu nauyin su a kaina saboda kashe sa ce aje babu maganar wannan a'a ana taya ne gida-gida za ku gani ana taya ana ba mutane wannan tallafi saboda haka kuma na zawarawa akwai tsari da mun kai na riga na biya kuɗi an sai gadaje an sai musu kayan aure za mu aurar da zawarawa guda 200 don haka yan ma kana da bukata mu baka guda ko biyu akwai su zuwa eh, eh, Allah da next month za mu yi wannan wata mai zuwa kenan wata mai zuwa to shikenan sai yana ganin zanu hada mu ci bauta cewa kai ma a kama ma guda madalla kana bukata nagode to rage kamar akwai maganar da nake ganin shugabanni daga zamfara tun kafin kai ban ji an cika magana da ita ita ce 'yan gudun hijira da wannan tashin hankalin ke samarwa ban ji an ce akwai sansanin 'yan gudun hijira a zamfara ba wanda yake na hukuma ne sai dai ka ji an ce suna a makarantu ko gidajen 'yan uwa ko me akwai marayu akwai kuma zaurawan akwai sauran jama'a da suka rabu da gidajensu eh, magana ma 'yan gudun hijira a kan shi ne na ɗauko wannan program na biɗi shugaban ƙasa ya bamu sojoji da kuma 'yan sanda kuma sojoji an bamu 'yan sanda an bamu an bamu civil defense misali abin da ke sa a gudun hijira idan 'yan ta'adda sun je ga gari sun wace gari babu tsaro dole dan gudun hijira ya gudo ya dawo cikin gari amma yanzu idan an tafi to jami'an tsaro domin inda ni ta kasan maro da talatin mafara da ni ta ni ga wannan inda suka ta cikin makaranta nan take muka sa da following day wan shekari kenan muka sa da sojoji da 'yan sanda suka ɗauki mutanen nan suka maida su garinsu kuma suka zamna tare da su yanzu magana gada na kai ma mutanen nan sun yi kusa wata biyu sojoji da 'yan sanda suna cikin garin nan suna tsaron garin nan sau haka muna kokari mu rage maganar gudun hijira domin gudun hijira din wani in ya shigo garin bai son komawa ma ko da ko garin ya samu lafiya bai komawa sannan wasu daga cikin su miyagu na iya biyo su su shigo cikin birni domin su yi safiyo su gano abin da ke faruwa cikin birni ko kuma informal ne saboda ni gwamnati ta ba mu yarda da maganar mai wani idp kan ba domin in kai to ka ba su wata dama wadda ba su ko duk yadda kai da su ba su koma garuruwan to nan bari mu a gurguje mu je ga tambayar Nura kawo ga yana tambaya kan batun gyaran tsarin aikin gwamnati a jihar Zamfara har yana zargin cewa ka ce za ka shirya siyasa daga cikin aikin gwamnati amma har yanzu baka daina ko kuma gwamnatin ka ba daina naɗa 'yan siyasa a matsayin ma'aikatan gwamnati ba. A yau idan ka toka ce ma'aikatan gwamnati kuma inda nuna ka buga ya ce a muna sa executive secretary dan siyasa babu amma dai muna yin director generals amma duk inda ka ga executive secretary to dan ma'aikacin gwamnati ne hmm. amma muna director general misali duk matsalar da muke fama da ita shine talauci arewa talauci shi ke addaba al'umma idan al'umma suka yi zazzamne babu abun yi to kada ka kai tunanin cewa ka samu kwanciyar hankali to haka dole sai ka sa din ka ebe wasu kasa waɗanda ka tabbatar da suna taimaka ma al'umma a rage raɗaɗi na talauci to yayi batun gyaran tsarin aikin gwamnati har da batun karami mafi karancin albashi ina aka kwana kan wannan aikin na a lokacin da aka kawo magana karam uh, uh, misali na munsa kwamiti na aje a zamna da yan su fahimci yadda dai abin da yake tukuru sannan sai ka ga ma'aikaci yana magana cewa albashi albashi babba yanzu zan baka misali yanzu duk najeriya zamfara ta ɗaya ce ko ruwa kyauta aka sha ba a kuɗin ruwa duk najeriya babu inda wani abu na rabinu ke tuwa daga zamfara babu shi sannan ma'aikatan nan yanzu rabinu kama internal board revenue board na jihar zamfara nan ne aka kama ma'aikatan maimakon kuɗin da ke shigowa a yi unhwani da su a'a hatta plate abin lambobi na babur da lasensis da aka yi aka kama su cikin gidaje suna yi saboda kada gwamnati samu rabin to idan kai ma'aikacin gwamnati ba ka iya ma gwamnati kokarin da za ta samu rabin domin ta samu ayyukan da za ta yi na yau da kullun har ta biya ka sannan ka kai yi kwance ka ce lalle lalle sai an baka minimum wage bayan babu inda kake taimakon gwamnati saboda haka ina kira ga ba wai zamfara ɗaya ba ma'aikata su sani su ji tsoron Allah kuma su taimaki gwamnoni domin duk yadda gwamna yake so ya taimaki ma'aikaci idan ma'aikaci bai taimakon kai ne babu da za a yi gwamnati taimaki yanzu duk najeriya ka tambaya ka jiya ni ɗaya ne ke biyan albashi kahin kwana talatin sha biyar ga wata sha shida ga wata hayas ishirin ga wata na biya salari ban taba bari ma'aikacin gwamnati ya kai wata talatin ba biya shi ba amma babu taimako ga ma'aikatan so dole su ma sai sun tashi tsaye su yi abin da za su jawo mu gwamnati rage ragenu domin ita kuma gwamnati ta ji daɗin taimakon su ta biya su hakokansu to awal abubakar ya yi magana kan batun samun filin jirgi a jihar zamfara wanda watakila su a zamansu na 'yan kasuwa da ke tafiye-tafiye za su samu sauƙin tafiya duk inda za su je akwai wannan batun a cikin yana ji awaliya ya daɗe ta zamfara ba yana son in yana jina ya je zamfara ya je hanyar ƙaura na moda inda ake aikin airport din nan ana na ana aiki ina ganin ma in Allah da nan zuwa wata biyu za su fara hida runway na airport batun airport shi wannan an kai shi yana ji ya ɗan daɗe bai ba amma yana kira gare ya dan je zamfara yanzu ya gani sai ya kira ku ya ba ku labari to bari mu zo kan waɗanda ke tare da mu kai tsaye a cikin wannan zauren watakila su basu jima da eh, zuwa zamfara ba akwai wanda ke da tambayar zai ɗaga hannu misali eh, to bari in fara da waccan malama da ke can baya sai ki zo ga turun magana nan ki tambayi gwamna keke da keke ga wuta ga masara suna suna na aisha ta sani tsafi da kamar hukuma tsafi a lokacin da mai gwamna ya hau an kafa wani kwamiti mai suna zakadaf masu bayar da taki ko sayar da taki an kafa kungiyoyi na manoma saboda su samu wannan takin kuma mun ji an fara bayar da takin nan da taimakon mai girma gwamna amma all of a sudden mun ji kuma an dakatar da maganan taki maganan fyaɗe e to ban mu ji bayani daga mai girma gwamna ba saboda um, state suna ɗaukan mataki game da fyaɗe um, da kuma za masu cin zarafin mata so muna son mu san wani mataki ne bigima gwamna ya dauka game da wayannan na taba zuwa railway sun ce um, state governor za su iya contributing harkar layin jirgin kasa kenan harkar jirgin kasa eh harkar jirgin kasa kenan to sai kuma matasa akwai lokacin da gwamna ya hau ana ba matasa kudade dubu goma goma ga wata kuma yana taimaka matasa so amma mun ji kuma wannan kudin an daina bayar da su to mun san dalili ba to madalla sa'adatu ina ganin tambayoyin da nake kira ki bar mai girma gwamna hakanan numfasa to malam bismillah kai ma ka daga ka ɗazu assalamu alaikum sunana habib abubakar gajam eh, daga zamfara diaspora forum tambaya ta ga mai girma gwamna na yi farin ciki yana ɗaukar fatattakar eh, fatara as a priority na gwamnatin shi ina so in san abin da mai girma gwamna ke yi game da farfado da masana'antu musamman eh, masaku da muke da su da janaris waɗanda garin gusau allah shekara 20-30 da suka wuce kamar masaka ko wurin sarrafa ko wajen sarrafa auduga yes hmm. so uh, ina so in san wani irin shiri gwamnati take ɗauka saboda a samun masasa aiki mu ta zamfara uh, tana ɗaya daga cikin auduga masu kyau a duniya tana gugawa da auduga da ake kira egypt wadda ake kaiwa a manyan-manyan uh, kasuwanni na duniya so ina so in san wani irin shiri ne gwamnatin mai girma gwamnati ke yi tun daga gona ya za a yi a empowering masu noman eh, auduga har zuwa inda za a sarrafa ta har zuwa inda za a fitar da ita kasashen waje saboda gwamnati ta samu kuɗin shiga to da lahabi bari in wannan malamin kin daga nan ki dazu kila mu dauki mutum na uku kafin mu sake dawa kanku sunana zara ibrahim kusa daga guso da farko ina mai girma gwamna barka da zuwa tambayoyin da nake so na yi A cikin tsare-tsaren gwamnatinka, muna so mu ji ko akwai wani tsari da gwamnati za ta bullo da shi game da Girl Child Education da Nomadic Education. Sa'annan a kwanakin baya an samu ambaliyar ruwa a wasu unguwanni cikin garin Gusau irin hira da kwaɗi hayan buba da sauransu. Shi ko akwai wani tsari da gwamnati za ta bullo da shi? na tsabtace muhalli da gyara magudanin ruwa saboda sake afkuwa irin wannan sannan lasiya akwai hoton wata yarinya da aka yi ta yawo da shi a social media tana trekking about 2 kilometers kafin ta je makarantarta so akwai ko akwai wani tsare-tsare da gwamnati za ta kawo da zai kawo sauƙin zirga-zirga zuwa makaranta ga yara mata to madalla zara uke bar mai girma gwamna haka nan. bar mu dawo mu fara da tambayar sa'adatu ta yi magana kan batun tsarin zakadef batun taki me zaka ce kan wannan ai zakadef zakaraf ne ba zakadef ba an yi kuma ina jin kila sa'adatu ta dan daɗe ba ta ba don na san da cewa ana ne ana ba da taki ka san matsalolin da aka samu akwai taki kamar urea sai an fito da shi daga a rivers wanda kuma yanzu an dan a kan movement na urea so kuma demand din ya yawa saboda wannan uh, protocol na covid-19 hmm. za ga cewa abu yanzu ba ko ina ake ba ko ina kamfanin a buɗe ba so haka muna ta kokari mu tabbatar da cewa mutane sun samu taki domin mana kada ta wuce amma na san da cewa uh, da zakarab ɗin da kuma su ministry of agriculture Ah, na san mun biya kuɗi ko guda ba a biya na biya kuɗi ga kamfan da ke yin takin nan kuma ɗan gida muka ba domin duk ƙoƙarin da muke mu tabbatar da kowace irin sana'a ya kasance in ba mu da ita a zamfara to mu je makwabtanmu akwai masu akwai masu babban kamfanin taki a nan gusau mun ba su suna nan suna yi kuma akwai wasu a zaria mun ba su suma suna nan suna yi saboda haka muna so mu tabbatar da cewa duk abin da zamu dai mu taimaki al'umma al'umma mu ƙasa Hausa at least dai su samu abin da za su dogaro da kansu haka sa'adu to batun taki na san da ana nan ina jin ka ƙara bincika ki amma kuma ni kaina na tabbatar maki in fita zan bincika in jami'a ki ciki to akwai batun fyaɗe da ta yi kamar tana ganin kamar bata ta ji shiru gwamnatin zamfara bata ce komai ba ko kuma kila bata yi wani hoɓɓasa ba game da matsalar fyaɗe ya girmanta take a zamfara akwai wani eh, mu ma ka san za mu yi wannan dokar kamar da ka sani zamfara muna da doka ta shari'a musulunci saboda haka dole sai mun tsaya mun yi nazari sosai da malama na san da cewa a karkashin ofishin first lady da kuma maluma duka an haɗu mm. kuma olama consultative forum mm. na jihar duk sun haɗu kuma sun ba da shawarwari mm. majalisar malamai sun ba da shawarwari kuma an kama na tura ma majalisa yana tabbatar mata cewa ya Allah da za a yi wannan doka din kamar ko za mu san kaɗan daga cikin abin da wannan dokar ta kunsa eh to in ta fito za ka ji Eh, wato haka ma ta yi magana kan batun layin dogo da kuma karfafa matasa a gurguje wace ansa za ka bata lokacin da muka yi tafiya rasha da mai girma shugaban kasa mun haɗu da mutane da yawa waɗanda suke son su shigo su yi investment amma waɗannan matsalolin na rashin tsaro shi ke sa mutane ke jin tsoro a rasha mun samu mutanen da za su shigo kuma alhamdulahi shugaban kasa ya bada ya sa hannu akan cewa za a ci gaba da harka ta albarkatun ƙasa a jihar zamfara wanda akwai wanda sun ka ba da eh, cewa su suna sun batun harkar dogon nan za su yi domin duk abin da aka iba a ɗoka daga zamfara da layin dogo da jirgin kasa a kai shi lagos bakin ruwa a doka a tafi da shi wannan muna akan wannan kuma yana tabbatar mata cewa in allah da da nan zuwa wata biyu ma za ta ji wani abu da zai faru game da wannan din domin already an je an kawo kamfani na magana haƙo ma'adanai da sauransu a jihar zamfara batun karfafa matasa fa da ta yi magana a kai eh, kuma matasa ina jin bata sani ba domin ko shekaran jiya na ga wani bidiyo da aka fito daga garin su tsafi inda ciyaman na umarci ciyamu ma na local government ko kanto ma cewa kowane wata su ba matashi uku dubu goma goma wanda na lokacin kenan sannan ita kanta jiha akwai wani tsari na zasef wanda shi ko muna ba wajen mutum dubu shida su kaga in kowace lokacin tana ba mutum dari uku uku mm. sannan jihar tana ba mutum a dubu kusan takwas da nake jin duka mm. har masu aikin da waɗanda ke kula da masu biya ɗin su kaga gwargwado dai matasa suna samun abin insha Allah mm. to gwamna ba mu da lokaci sosai Habib Gajam ya yi tambaya makamancin wannan ko mai alaka da wannan batun yaƙi da fatara na ji a cikin jawabinka na karɓar mulki ka ce wato fatara ba ta da gindin zama a jihar zamfara to gashi kuma ai maka tambaya game da yaƙi da fatara me zaka ce ai kamar yadda na faɗa maka abin da zai sa a samu fatara idan babu aiki ne amma idan ga aiki ana kirkiro aka yanzu misali in za ka ce some of the local government da ake ayyuka za ka ga cewa ma'aikata suna ana samun masu yin aiki sauran sannan kuma wanga program da muka da shi muna ba matasa dubu goma goma duk wata mata dubu ishirin ishirin duk wata ai kaga mun yi abin da shi ya sani shi ya ya san da an yi gwagwarma ya san yadda abubuwan suke ya san da alkawalan da an kai ta yi ga mata ma ba a yi ba mu mun cika su ya san da cewa ko matasan da aka ɗauka za sef waɗanda ana ba su kuɗi duk wata suna ganin wannan alat ɗin na dubu goma goma sau haka muna tunanin in mun yi wannan to matasa za su samu aiki sannan yanzu wannan abun da za a yi yanzu muna da mutum dubu saba'in da za a ɗauka artisanal manas waɗanda za su masu ɗan ƙaramin ƙari waɗanda ne. Mm. za mu yi mutum da gwamnati ma'adanai waɗanda za mu yi mutum da gwamnati central bank wanda za a bada kuɗi kuma alhamdulillah an bada approval da zamfara da kebe suna ciki mm. wanda waɗannan duk matasa ne za su yi unhwani da wannan damar gwamnati za ta ba su bashi gwamnatin tarayya su rinka haƙo ma'adanai suna sayan mu gwamnatin tarayya wannan akwai wannan tsari mm. to bari ya yi magana kan wato raya masaƙun jihar zamfara na san ko a cikin gusau ina ganin akwai kusan masaku ko wurin sarrafa auduga goma sha shidda watakila in ban kuskure ba amma kamar akwai wanda ke aiki ko yanzu gwamna eh, na sa akwai wanda matan bank tabba loan ya samu bashi na bankin najeriya wanda zai tada shi sannan kuma ita kanta masaka ɗin akwai wanda ake magana da su yadda za a zo a ga an ribabin nata mm. sannan akwai tsari wanda muke da shi wanda yanzu haka ina ganin abokin shi ne kwamishina na na commerce za mu sau injini na yin mai na kuli-kuli da na waken suya da kuma na auduga mm. wanda har sun ta an yi komi yanzu saboda covid-19 dinnan da yanzu an kawo shi mm. za mu sashi wanda zai iya yin metroton uku ga rana daya wanda kuma duk so za mu aji wannan kokarin wannan muga cewa da masana'antun nan da don waɗancan da ake magana ya sani ba na gwamnati ba ne yawancinsu sannan kuma individuals din wasu ba su son gwamnati ɗin ta shigo a yi tare da su misali don inda zai wannan da zai fi mana sauki to amma ita gwamnati ta yi kiretin nata wanda ta san nata ne wanda za a samu matasa aiki wanda kuma zai zama control na gwamnati in kuma su daga cikin masu waɗannan kamfanin suna son gwamnati sai gwamnati ta shigo ciki ta da bankin a Najeriya domin a yi haɗin gwiwa domin a ga an tada su domin bakin ciki ne in ka ta zamfara da in ka ta kantin daji daga kasuwanci nan amma yanzu babu saboda duk wurin da ake gurza abubuwan amma yana tabbatar mu Habibu insha Allah nan da ɗan lokuta kaɗan in program program ɗinmu na solar minerals ya tashi da waɗannan kamfanin za su tashi Allah ya Zahra'u ta yi magana game da ambaliyarwa da ta ce tana addaban mutane har cikin babban birnin jiha wasu unguwanni irin su hayan buba da makamantansu kamar hirar kwaɗi na san kayan ambaro na ba da nasa hannu na ba da kwangilayin babban drainage magudanar ruwa kenan magudanar ruwa saboda wannan ambaliyar ruwa din da take faru kuma matsalar da muke samu za ga cewa magudanar ruwa mutane suna zuba shara a ciki sai da na umarci kwamishina na muhalli a je duk inda magudanar ruwa take a tabbatar da duk an kwashe su sai kaga mutane babu ruwan su kawai da mutum ya zo kawai sai ya zuba yana ganin rami ne don haka a ciki shi so duk wannan matsalolin din su ne muke insha Allah to kafin mu je ga Maryam Ado wadda ke kai tsaye tare da mu ta na'urar intanet ta wato manhajar Zoom bari mu karkare tambayar ita zahrau da ke tambaya ta ce akwai wani bidiyo da ke wadari a shafukan sada zumunta na wata yarinya da aka ce tana tafiyar awa biyu kowace rana idan ban manta ba eh, kafin ta je makaranta tana son ta san cewa wani mataki gwamnati take dauka wajen sauwaka ma yara musamman waɗanda ke zaune a yankunan karkara neman ilimi so tambayar da zan fara yi ma gwamnan shine shin ya ga wannan bidiyon kuma ya tantance cewa a jihar zamfara ne wannan abu yarinya take yau na ga wannan da uh, kuma nisa a bincike ƙauyen wato da inda suke da inda makarantar akwai nisa to abinda muke kokarin yanzu mu yi karkashin wannan hukuma ta bada ilimi bai daya shine duk inda mutane suke kamar gida kamar 25 ko 30 a samu aji a yi a wajen don in ba haka muka yi ba mm. tunda yanzu shi yasa za mu muka ba local government dama na cewa su zakalo mana inda mutane suke da taruwa a ce inda suke taya da nisa gwamnati za ta yi tunda ana samun kuɗin kuma ana yi mm. so gara a rinka yin makarantun nan na wurin domin in ba makarantun ne aka yi ba to da samtin abin zai rinka faruwa za a rinka ta so muna kokari muna wannan kuma na san da an fara wannan insha to madalla mai girma gwamnati bari mu je ga Maryam Ado wadda ke tare kai tsaye da mu ta manhajar Zoom Maryam kina jin mu a shekarun baya akwai gwamnati banda gwamnatin da ta wuce a baya akwai tallafi da aka ba mata masu ciki yawanci za ka ga primary health clinic um, awo da abubuwan da suka shafi haihuwa da su rigakafin da ake ma yara bayan an haife su za ka ga kyauta ake ba um, mata da yara ƙanana akwai yiwuwan cewa wannan gwamnatin za su dawo da wannan tallafin da za a yi da ake ma mata a da To mun gode Maryam za ki ji amsa daga mai girma gwamna Yusuf Anka. Yusuf Anka. Yawwa Yusuf Anka eh. ga ka ga mai girma gwamna yana jin ka yana sauraren ka menene tambayar ka? Eh tambaya ta ga mai girma gwamna shine ah, ina ga zai yi wuya a samu gwamnatin da ta bawa matasa mukami a arewacin Najeriya kamar gwamnatin jihar Zamfara daga senior special advisor zuwa assistant. Shin akwai wani ah, plan da gwamna ya yi na tabbatar da cewa matasan nan ba wai ana ba su mukami ba ne a don su samu kuɗi ana ba su mukamin nan don su yi aiki sannan tambaya kuma ta gaba shine akwai wasu kiranye-kiranye da za ka je ana yi kwanan baya gwamnatin amurka ina ga ta yi kira cewa 'yan alka'ida ko kuma wasu masu ikirarin jihadi eh sukan shiga masallatai a ƙauyawa su eh, yi ma wa'azi eh, ƙauyawa wa'azi shin akwai wani yunkuri da gwamnati take yi tare da malamai don su tabbata eh, sun magance wannan matsalar to madalla yusuf anka mun gode kwarai bari a gurguje mu je mai gidan gwamna ya amsa tambayoyinku maryam ta yi magana kan batun tallafawa mata masu ciki da kuma masu sabuwar haihuwa watakila a gurguje cikin minti daya Eh, wannan tsari ne wanda ministry of health na san suna yi ne da kuma ofishin first lady na ga akwai package ma da aka yi kama bag wadda in an haihu jaka kenan jaka wadda ake za a je a ba mutane na san sun yi su da yawa sannan za mu ga tattuna din za mu ba da karhi akan wannan din in Allah da domin abu ne wanda muke kokari mu ga za mu yi mutane su samu sauki sai bayar Yusuf anka yayi magana kan batun rahotannin cewa 'yan kungiyar boko haram da 'yan iswap sun yi amfani da wannan wato halin da ake ciki na tsaro a zamfara sun kutsa kai sun fara yawan mutane wa'azi kan irin nasu a kidun ban sani ba ko mai girma gumna na da ba zamfara kamar yadda ka ji tambayar shi ba zamfara ɗaya ba da kaduna ya ce da sauran garuruwa hmm. mun samu wannan rahoto amma kuma duka uwayen ƙasa da sarakuna duk sun mun tara su mun yi magana da su kuma ba sai na faɗi matakin da muka ɗauka ba amma dai wannan na mun ɗauki mataki a kai kuma in Allah da mu ga jihar Zamfara ba za mu samu wannan ba. Eh, kamar yadda ya faɗa cewa ina sa matasa ni yau kokari na ga lokacin mu in mun wuce matasa su gaje mu. So idan ba matasan nan muka takkai da su ba muka dunguza ka tafi to za ga cewa ko za a ce sai masu shekaru kaza to ni bukata ta in lokacin mu ya mu samu matashi wanda mai jini a jika wanda in ka bashi ko karhe ne yana ya kaiwa yana ya kasa yin bacci amma ba wanda za ka zo gwamna ne ba kila ma ka neme shi ba ka samu ne illa lura ta tashi to mm. haka ni bukata ta in mun kare na mulkin Allah da matasa kamar mataimakin ka na yanzu ko mataimakin ka na yanzu kamar ana cewa matashi ne mai jini a jika dukkan matasa mu muka sa haka to bari kai tsaye mu je mu koma kan batun batun ilimi a jihar Zamfara kai shi wasu kuma sun yi tambaya kan batun akwai wasu da suka aiko mana tambayoyi ta bidiyo daga can Zamfara bari mu ji wasu daga cikin su Jama'akun da mu a fannin mu ɗalibai wanda suka yi karatu a makarantu ta daban wa'inda gwamnatin da ta gabata ta tura kuma ta kasa biyan kuɗaɗen karatunsu. mai girma gwamna ka yi alkawari cewa za ka biya wa'annan kuɗaɗe so an biya wa'annan kuɗaɗe ne gogo saboda muna zaune a gida wasu 'ya'yan masu kuɗi daga cikinmu an biya musu kuɗaɗen su wasu sun fara aiki wasu kuma sun je sabis mu kuma 'ya'yan talakawa da muka rage a ciki muna zaune ne a gida har yanzu muna jira akwai batun tallafin karatu wanda kayi alkawalin sake inganta tsarin nan na bayar da tallafin karatu wannan ɗalibar ta yi magana ta ce akwai waɗanda gwamnatin da ta wuce ta tura suka yi karatu a ƙasashen waje ta kibiya ta aka kibiya to don me za ta tura su ta ba ta biyan su na farko ke ai lokacin gaba karatu ta jibga akwai keta za a jibga maka nauyi a tafi misali ni yanzu na ɗauko matashi mm. su sun sani yan zamfara na ɗauko matashi mai kishin abun na bashi advisor na mm. scholarship muka ɗauki yaro ɗari biyu muka je muka kai wasu ƙasashe kuma mutane na roƙe ni amma saboda siyasa da kuma rashin godiya Allah wanda kana zamna gida shekara kusan goma baka tai ko ina ba ba wanda ya kai ka ko da makaranta a Najeriya aka ɗauke ka aka kai ka amma saboda siyasa tashin kuma a ɓata sunan jiha kai yadda aka yi amfani da kai aka fito ana yawo da bidiyo na cewa wai gwamnati wai an kore su da gidan haya bisa ga ƙarya yanzu irin wannan kun bincika kun gano ƙarya ne ƙarya ce yanzu irin wannan ta ƙaƙa za ka yi tunanin cewa gwamna in ba irin mutum mai jajircewa ba ya koma ya daɗo ɗauki wani ya tura shi je ya karatu yanzu wannan yarinyar ta yi magana ba ni ni tura su ba an je an tura su kasan san ba ka iya don ni za ka tura mutane amma saboda hakina ne mm, kuma na samu labari ban mm. sani ba wallahi sai yanzu zan sa yi bincike kuma yana tabbatar ma idan yana da amfani gare su kuma ba wani laihi suka yi ba to za su koma makarantun saboda ka su shirya su samu ah, sa na scholarship su ce ya yi magana da ni don gudun mantuwa sannan kuma yana tare da ma'aikata nan in koma za su tuna man za mu diba za mu biya sai su kowa makaranta amma ina son mutanen zamfara su san wadda cewa akwai suka na makarantun ne yanzu ko jiya sai da wata university ta kira wani tana biyan bashi to madalla mai girma gwamna bari mu komo kan waɗanda ke da mu kai tsaye ina ganin mutane uku ne ba su yi tambaya ba sai ku bi kai na farko kai na biyu ita ta uku daga a gurguje saboda lokaci ya kure suna da tambaya kuma assalamu suna muzammil muhammad idris Ah, tambayoyi na kwara biyu ne tambaya ta ta farko eh, ina so mai girma gwamna ya kara mini haske kan skeli na muhimmancin abubuwa a jihar zamfarar gwamnatin shi mm. ya yi magana cewa security ne number one to mm. tambaya ta ta biyu shine magana ta kiwon lafiya mm. akwai doka da shugaban kasa ya samu hannu ta basic healthcare provision fund zamfara tana cikin jihohin da bata yi accessing funds ta ba an yi rabo na farko ta karɓo kuɗin da aka eh, bayar don saboda akwai ka'idoji da bata cika ba hmm. so ban sani ba ko mai girma gwamna ya san da wannan ko kuma me matakin da aka ɗauka mai girma gwamna ya magana cewa zamfara ita kaɗai ce jihar da ba a biyan ruwan sha hmm. ah, ina so in yi kira ga mai girma gwamna cewa garin mu ƙauren na moda hmm. shekaru da dama famfo bai kawo ruwa ba kuma babu wata matsala da ta shige ma mutane gaba a garin nan irin matsala ta ruwan sha so madalla muzammil malami na gaba eh, suna da kuma tambaya mai girma gwamna sunana abdulkadir ibrahim kaura wato korafina shine akan magana ka ta economic resources in zamfara waɗanda in an yi amfani da su yadda ya kamata za su ƙasa da kuma cigaban tattalin arziki kenan kace magana yes hmm. tattalin arzikin zamfara cewa idan aka yi amfani da su yadda ya kamata suna iya taimakon najeriya gaba ɗaya ba zamfara ba kawai to sai ka yi magana cewa da kwai investors inda ake working masu saka jari su masu sa hannun jari su zo a samu yadda za a yi da tattalin arzikin na ga cewa sun kawo sauki sun kawo mu jihar revenue to a lissafi na sai nake tunanin cewa waɗanda kan lissafo tsakanin 'yan russia da big enough da 'yan ƙanana masu textile da good enough amma za su iya hidda jihar ko za su kai jihar ga cin gashin kanta compare to jihohi kamar ogun state da suke da gold refinery ake magana gina ba da daɗewa wannan wannan tambayar ma'ana ta fito na'am to eh, bari mu je ga malama ta gaba assalamu alaikum suna na khadija ibrahim sarkin fawa na yi farin cikin abu biyu da ya faɗi cikin abubuwan da ya ɗauki niyya zai yi na ɗaya ya yi maganan zaurawa da su ɗari biyu da za a yi ma'auri. amma ni tambaya na mai girma gwamna kana da wani tsari ne don sabida wanda za su samu tallafi don kar a koma kila maybe matsalar um, rashin abinci ko rashin abin um, aiki da ya jawo irin wa'ina abubuwan due to um, poverty kenan talauci talauci eh mm. sannan kuma um, akwai abu da za ka yi na porous borders da muke da shi a zamfara state da za mu iya tsara mu kara killace mm. borders mu na zamfara state na gode to madalla Dija uh, bari mu fara da tambayar muzammil mai girma gwamna ya yi magana kan menene ka tsara za ka baiwa muhimmanci a gwamnatinka waɗanda fannoni ne mafiya muhimmanci kila idan za ka ya ɗaya biyu zuwa uku babban muhimmanci dai kamar yadda ya ce shi ne tsaro mhm. don sai da tsaro muka yan komi haka idan mun samu tsaro sai mu samu ilimi da lafiya wanda kuma duka cikin waɗannan ɗin babu wanda mu taɓa ba ina sanin mazamin ya san da cewa mazaɓu guda 147 da gare mu babu inda ba a je aka yi asibiti ba yanzu maimakon dispensary da gare mu yanzu da sai muka maida ta wurin kwantar da mutum 20 yanzu kowace mazaba akwai ta kuma yana ganin kaga an ƙara wata a ƙasa ƙaura ba a taɓa samun wannan ba a ce duk mazaba akwai asibitin da ba sai an shigo lokal game kwata ba ya ce akwai wasu kuɗaɗe da ita gwamnatin zamfara wannan wannan ƙa'idojin don mun cika su mun cika waɗannan ƙa'idojin sani na kuma na san ana wakin akan wannan ah, saboda wannan ah, basic health care din mun kai wannan sannan kuma alhamdulillah ita ƙasa ƙaura ɗin kusan ma jin daɗi na da ya tambayar mm. ƙasar ƙaura ita asibitin ta farko da aka ƙara sama cikin ƙasa ƙaura ce na wannan wata mazaɓa a cikin ƙasar mm. amma ya ce wani abu mai muhimmanci ga lafiya ruwan sha ya ce ƙaura suna fama da wannan na san da cewa mun ba da aikin ruwan sha ban sani ba zan bincika ko kana da labari don na san da na ba da kwangilar gyaran ruwan shan ƙaura na muda batun tambayar abdulkadir ya yi magana kan batun wato albarkatun da allah ya hore wa jihar zamfara da ake ganin idan an yi amfani da su da ya kamata za a fitar da wato jihar za ta iya tsayawa kan kafafunta akwai zinari akwai ma'adinin ƙasa irin su eh, led da duk abubuwa ne da ka sani ga kuma kasan eh, noma mai faɗi ga daji inda ake da watakila dabbobi masu ainihin wato kadari a tattalin arziki eh, me kake yi kan bunƙasa waɗannan albarkatu kamar yadda ya faɗa ƙasar ƙaura tana ɗaya daga cikin ƙasar da ta sami samu ah, son na in samu mulki domin a cikin ƙauyen garinsu wani gari kyasgira wanda ke nan wurin bai zuwa domin duka wata babbar daba ce ta 'yan ta'adda a wajen wannan kyasgira din da nake gaya maka muna da raw a wannan gari ni na da kaina ba ina kwamishina na albarkatun ah, ƙasa da muhalli ni na je da kaina na hau wannan tsauni na kyasgira daga kyasgira muka aje motocinmu muka je ƙasa har bisa tsaunin ni na ganin ma kaina ba wai wanne ba tsarin da na fito da shi na batun harkar masiminti ne tun harko amma wurin babbar daba ce ta 'yan ta'adda yanzu haka kusan kwana biyan mun kasa ana aiki da jirgin sama a wannan wurin domin in ba a wace su ba wannan daba babu ta ba mai isu ga wurin da ya aiki saboda haka tsarin da muke shi ne idan kamar yadda faɗa ai idan mun kawo su daga wasu kasashe yan gida ma su ma suna da hakki waɗanda za su iya su nema kuma a basu kuma su zo kuma mai girma shugaban kasa ya ba da dama a kawo 'yan gida mutum goma kamfani goma wanda za su su fara wani abu kuma ana nan da ma'aikata ta albarkatun kasa da gwamnatin jihar zamfara suna aiki a kan wannan wanda an ebo abubuwa kuma an ga samfulin nasu an je an polishin nasu kuma an tabbatar da yadda abun nan yake yanzu kawai lasis ne za a basu kowane gari mun iya makin abin da za a yi ba a wannan garin abin da za a yi unwa da shi abin da gwamnati tarayya wanda yake gwamnatin tarayya ta samu rabinu jihar zamfara ta samu rabinu wannan abin shine zai fitar da mu daga duk ma magana talauci da sauransu to madalla mai girma gwamnati saboda lokaci wannan khadija ta yi tambaya kan iyakokin jihar zamfara suke kamar babu rufi za a iya shiga za a fitar da komi ba tare da watakila a cewarta da an samu kila sanin abin da aka shiga ko aka fita da shi ba ina ganin ah, ah, ina so su da annan dole da kuka je zamfara ina so ku zo ofishi na ku ga abin da ne ma jihar zamfara yanzu a cikin jihar zamfara duk inda kake duk abin da kake za mu gani wanda yake wannan abin za mu shi kowace local gamin da kowace boda amma dai yanzu a cikin birnin jiha daga mas guda zuwa wani masu kilomita tara hmm. don abin da haka ina gani a ofishina kuma akwai security da suna nan shi yasa da a zamfar masallacin jama'a amma masallaci da safe ma baka iya zuwa akan wai ka ana ya kace maka hannu amma da sun san da cewa an samu sauki wannan abuwa saboda haka yanzu in kana kilomita tara zamu mu iya mu gama plate numba ɗinka daga ofishina sannan kuma mun sa saboda ba wasu abubuwan da zan faɗa bane su amma ina son su da yan zamfara zan ba su wannan opportunity duk sanda suka shigo don son su zo gamin house sanda zamfarai yanzu ba ta da bace duk abin da ake za kuma za mu yi shiga kowace boda ya kasance duk abin da zai shigo ga boda mu ta zamfara za mu san da wannan kamar um, akwai wani bidiyo da yayi ta yawo shi ma yana nuna wata makaranta da ake cewa makaranta ce ta sakandare ta kimiyya a shinkafi wani ya je ya ga ɗakin kwanan ɗalibai rufi ya buɗe ba suna kwanci bisa ainihin ƙasan ƙarafan gado ba shimfiɗa da sauransu ban sani ba ko mai girma gwamna ya ga wannan bidiyo eh, na gane shi amma abin da zan ce wannan ai shi da ya je ma bidon ya ji kunya domin ya ce nan ya karatu mm. sannan kuma makarantar nan tana nan kusan shekara 20 da wani abu kuma tana nan yadda take kamar idan ce tunanin mutane su ce a duk abin da ake so zan ran nan ranar sai mutum ya yi shi ba a ma adalci don bai yi ba amma dai wannan makaranta a zamfara take kuma ka tabbatar nan take makaranta ce wadda ake wadda ka ji har da ministoci da su ba fara kowa su yi makarantar nan hmm. amma still tana nan haka nan saboda ka ba a tunanin abin da ba a yi ba shekara ashirin shekara guda ta bello mutum a to a yi ta ba zai yi ba ana doka hankalin shugaba idan za ka wa shugaba magana to ka sai da za ka fito da ita ta yadda za a yi cikin hikima amma irin na yawo da ko don a yi batanci ga gwamnati ni ba a yi wannan domin abu ne wanda na isko sannan abu ne na al'umma ba na shi wanda ta yi wannan ba za a yi ne da niyya a yi maka batanci gashi an yi gwamna guda hudu zamfara haka nan sun ka ba su yi aiki ba me yasa duk wancan lokaci ba ya ba sai wanga lokaci to shi saboda haka za mu diba eh. irin waɗannan matsaloli za mu yi su to jama'a waɗanda ke kallo da sauraron mu a cikin ko kuma waɗanda suka kasance da mu da kallo da saurari da kuma da suka kasance da mu a cikin wannan shirin a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci muna godiya ta musamman ga gwamna muhammad bello matawallin maradun da ya amfani da lokacinsa ya sadaukar da shi ya zo ya zauna tare da mu fiye da awa ɗaya na amsa tambayoyi kan abubuwa daban-daban da suka shafi rayuwar al'ummar jihar zamfara haka ma muna godiya ga bakinmu waɗanda su ma suka aji abin da suke yi suka zo domin wato halartar wannan shirin da kuma waɗanda suka ba da wato gudunmawa ko tambayoyi ta na'urorin zoom da kuma waɗanda suka aiko saƙonninsu ta bidiyo a nan a madadin sashen hausa na bbc da kuma gidaunar makata foundation waɗanda suka haɗa ƙarfi da ƙarfe suka kawo muku wannan shirin ni haruna shehu tanga zake cewa mu kasance lafiya sai an jima.